بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديات تبتد الله سبحانه وتعالى wanda ya kadar haduwar fuskokinmu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan safiya ta asabar ta kuma 23 ga watan 8 watan sha'aban a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2017 miladiyya da izinin allah madawakin sarki za mu tashi a darasi na 119 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwaffa umali muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya allaci kuma muna cikin kundi ne na goma sha biyar kitabul qur'an kundi da yake magana kan abin da ya shafi littafin allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani mai girma a inda muke cikin babu na tara babul amali fi du'a babul babun da yake mana magana kan abin da ya shafi addu'o'i to daga cikin abubuwan da muka karanta a wannan babi mun karanta hadisi na ɗaya da na biyu da na uku sai muka zo za mu tashi kenan a babi na hudu abin a hadisi na hudu a cikin babi din babi na hadisi na biyu yake cewa an malik an haɗe bin sa'idin na sa'id bin musayyab lallai sai ɗan musayyab ya kasance yana cewa inna rajula lalle mutum mace ko namiji la yurfa'u bi du'a'i waladi wallahi ana daga darajarsa ta sanadiyar addu'ar ɗansa min ba'adihi da ɗan yake mishi bayansa mutum uwa ko uba ana daga darajarsu ta sanadiyar addu'o'i da 'ya'yansu suke musu wa qala bi yadi sai sai ibn musayyib ya nuna da hannunsa na hawa sama ya nuna sama ana ɗaga daraja su ana ƙara sama da su ana ƙara fara a kuma sai ya ɗaga su to a daidai lokacin mun yi tsokaci ka abin da ya shafi muhimmancin addu'a ga iyaye in ba kuma ta ba muhimmancin addu'a ga iyaye har kuma karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat daga ciki akwai awwaladun salihun yad'u lahu malamai suka ce idan mutum aka ganshi yana ma iyayen shi addu'a bayan sun rasu uwa ko uba alama ce na shi salihi ne tun da anasar mai ce awwaladun salihun ya da'u lahu ko ɗa na gari da yake ma shi uwa shi uba ko shi uwa addu'a ko ita uwa addu'a alama ce na shi ɗan na gari ina fata mun gano wannan da kyau to akan wannan wannan yake cewa assalamu alaikum malam to idan kabarin yana wani gari ne fa to ya zai zai shiga mota domin ya kai ziyara nam a lokacin mun yi magana har muhimmancin zuwa ziyara na kabarin mahaifiya ko kabarin mahaifi ya zama na mutum ya je ya kai ziyara kabarin mahaifiyarsa ko kabarin mahaifinsa to amma idan wurin yana nesa ne ba a yin tafiya takakkiya domin zuwa ziyartar kabari kun lura da ke ko mun karanta wannan wani hadisi da muka karanta cewar annabi sallallahu alaihi wasallama abin nan abu huraira ya dawo daga dutsen kuru sina'a sai suka hadu da ɗaya daga cikin sabai ce da abu huraira daga ina kake ce ai ya fito daga daga kuru sina'a ne ce ai da na san zaka tafi da ban baka kawo ce ba kun cira da hadisin yake ta anan sunan yake cewa la tushaddu rihal ba a shirya tafiya sai dai zuwa ga wurare guda uku ana fata mun fahimci wannan da shi abinda zai nuna maka wannan shine kabarin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kabarin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nemi izinin ubangiji subhanahu wata'ala akan ya kai mata ziyara annabi Allah ta'ala ya bashi izini ya kai mata ziyara kamar ba a taɓa rawaitowa ya tashi ya je wurin ba a'a idan tafiya ta biyo da shi wurin ne idan tafiya ta biyo da shi wurin sai ya tsaya daidai kabarinta ina fata mun gano wannan da kyau kuma wannan da yawa za ka fahimci wannan wataƙila yana wani wuri mai tafiya zuwa kasuwanci zuwa da'awa zuwa wa'azi zuwa ziyara wani abu da ya biyo da kai ta yanki sai ka tsaya kaga ba dan wannan abin ne yadda ba za a ce kabarin ka kai ma ziyara ba wata hidima ce ta jito da kai wurin sai ka tsaya ka bi Allah ta'ala ya magabata da rahama wani yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah yake cewa eh, ya ce idan iyaye suna raye fa idan iyaye suna raye ita ma addu'a ce addu'a ce ta mutum ya roƙa ma shi da karan kansa da iyayensa rahama da kuma cikawa akan imani na shi ne babban abu mutum yana raye ta addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ya cika akan imani iyaye a cika akan imani ya ce na yi magana kan daga hannuwa sama lokacin addu'a sannan a kife shi na dai magana kan hannu hannaye sama lokacin addu'a in mutum zai yi addu'a ya daga hannu haka sauran makaranta hadisi cewar wani ya yi haka sai aka hana shi kullum da ke ko ma'ana mutum zai yi addu'a haka na yi maganar in an gama a kife haka kawai da ka gama addu'a shi na ka gama addu'a sai ka tashi ka tafi eh shi ne da ce in kai daga hannu kai addu'a wannan hadisi sama da ashirin da biyar sun roito hadisi imam musulunci ya kawo misali shi ma a cikin hadisi mutawatir a cikin albaitu sayyidi yana daga hannu lokacin addu'a ka daga hannu kayi addu'a kayi addu'a kayi addu'a kayi addu'a ka gama addu'a kenan shi kenan sai ka tashi a ba shafa ruwayar shafawa akwai maganganu a kan sosai ba ta Allah ta'ala amfani da wannan za mu tashi hadisi na 506 kuma wani shi ne darasinmu na 119 malik ibn anas ko bainullah ibn yahya al-laysi yace qala wa haddathani an malik annahu balagha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yad'u fa yaqul اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فقبضني إليك غير مفتون قال عبيد الله بن يحيى الليثي عبيد الله بن يحيى الليثي شو عبيد الله مصغر من عبد الله هذا عبد الله باو الله عبد أنا يا مكبر كذا عبيد يا مصغر كذا domin musagar yana wazanin fu'il ne idan sulasi ne yana da harfa uku ne abdun yana da harfa uku ainun ba'un dalib kalmar da ke ko sai ka ce ubaidu karami kenan ubaidullah karamin bawan Allah to kuma ubaidullah da ne na yahya ibn yahya al hakan nan kuma almajiri na yahya ibn yahya al-laythi to shi ubaidullah yayi karatun muwatta a gaban yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi shi kuma yahya ibn yahya al ya yi karatu a gaban malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira shi ne ce an malik daga malik ibn anas mana riwayar yahya zuwa ga malik ibn anas sai nuna muwaffa da muke karanta muna karanta muwaffa ne wallafar malik riwayar yahya ibn yahya malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 annahu lalle shi malik balaghahu bayani ya zo masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yad'u lalle ma ki Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin addu'a fa ya qulu sai ya ci a cikin addu'a wannan hadisi in ka lura ba shi da isnadi saboda bayani ya zo malik ba fara mana hanyar da bayanin ya biyo ya zo ga malik ba kun gane ko amma malamai sun tabbatar da ingancin hadisi din kuma ibn abdulbar ya samo ma hadisi din riwaya isnadi yayi bayani isnadinsa hadisi ne ingantacce daga ruwayar abdulhaman bin aish da kuma abdullahi bin abbasin da da abu umama albahim da sharaito hadisi hadisi ne ingantacce imamu turmuzi ya waito hadisi ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi ya kasance yana yin addu'a a cikin addu'a yana cewa Allahumma ya Allah ubangiji inni lalle ni as'aluka ina roƙonka fi'ilal khairat ina roƙonka aikata ayyuka na alkhairi ina roƙonka ya Allah ka datar da ni da aikata ayyuka na alkhairi subhanallah dan uwa wannan ba karama addu'a bace kuma ba lokaci ne da zaka tsaya kana cewa dubu wani bai aikata kaza ba wani yana da sadarin yayi kaza bai yi ba wani inda ka kake da dukiyar shi ai kai kaza inda ka kake da sadarin nashi wallahi ba sai da addu'a abin sai da addu'a sai ka roƙi Allah ya datar da kai da aikata alkhairi Allahumma ya Allah ubangiji inni lalle ni as'aluka ina roƙonka fi'il alkhairat ka datar da ni da aikata ayyuka na alkhairi wallahi za ka ga malam kuɗi ne kake tsammanin za su zo duk kuɗin da kake tsammanin za ka samu Kayan alƙawarin masallaci janareto mai waye waye dubu goma kake sa tsammanin za su zo har ma ka yi tafiya a ciki kawai da kudin zai zuga zuga dubu ɗari kaga sun wuce tunaninka to in baka yi wasa ba sai ga wancan abin da kai kiyaci za ka yi a dubu goma baka yi shi ba sai ka roƙi Allah ya datar da kai da aikata ayyuka na alkhairi wannan shine a kan gaba Allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat ya Allah ina roƙonka aikata ayyuka na alkhairi dan Allah ta'ala ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata ayyuka na alkhairi domin wannan shi zai sa koli ku tsira duniya da lahira saboda ka aikata ayyuka na alkhairi ba karama al'amari ba ne sai kuma ka roƙi Allah ta'ala ya datar da kai abin ya huce maganar surutu maganar wani da yi ba maganar da kai ne a'a muwafaka ce daga ubangiji subhanahu wata'ala sai Allah ya datar da kai Allah ya maka katar sai daga ayyuka na alkhairi kawai kake ta aikatawa ya Allah ina roƙonka aikata ayyuka na alkhairi wa tarkal munkarat ya Allah ina roƙonka ka barin aikata munanan ayyuka ka roƙi Allah aikata kyawawan ayyuka ka roƙi Allah ya tare ka ya sa ka bar aikata munanan ayyuka sune al-munkarat munanan ayyuka ashariya giba annalimanci hasada kyashi kushe duk ayyuka na duk munanan ayyuka duk munanan ayyuka to abin sai da addu'a ba wai karbi ne ko dabara ko kaza ko kaza ko kaza wannan shine abu na farko kenan matakin addu'a wa hubbal masakin ya la ina roƙonka ka sanya min san marasa shi ka sanya min san marasa shi hubbal masakin san marasa shi waɗanda ba su da shi in so su nan kasan wani yana da shi kuma gaba ɗaya waɗanda ba su da shi ba sa cikin lissafinsa sai waɗanda suke da shi saboda ko abokane ne sai ya canza ina fata mun fahimci wannan da ke ko wani kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mashi san marasa shi shi kawai ya yana musu hidima ya ga yana musu hidima ina fata mun fahimci mun fahimci wannan da kyau shi kawai ga yana yana ba wai sai an ce wani bai da shi ba Allah ta'ala ya za shi logic da yake gane wani yana cikin bukata wani yana cikin gaba shi dai ya ebo ya bayar ya ebo ya bayar ya ebo ya bayar ai ga daga cikin mata manzo Allah suna ko ta ake wa laqabi da ummul masaki ummul masaki wallahi wannan Allah ya zartar da kai kana wa marasa shi hidima ba karon alkhairi ba ba wai an hana kake wa mai shi hidima ba mai shi kai mishi hidima ba wai an hana ta bane hamshakin attajiri zai hamshakin attajiri kai mai hidima ba wai an hana ka bane amma yana ta falada in aka fi bukatar tafi wa hubbal masakin da san marasa shi kun ga addu'o'i uku kenan ko addu'a ta farko Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat ta biyu wa tarkal munkarat ta uku wa hubbal masakin ta hudu wa a ratta fin nas fitina ya Allah idan kai nufin zaka fitini mutane zaka sanya fitina a cikin ya Allah har idan kai nufin zaka sanya fitina a cikin mutane faqbidni ilaika, ya Allah ka karbi ta zuwa gare ka ghaira maftun ba tare da kafitin ne ba ghaira maftun ba tare da kafitin ne ba ya Allah subhanallah zama da idan Allah ya jallo wata fitina sai ga wannan fitina subhanallah ga ta nan laki bana da ba sai ma ina ta so ta sa gaba rasul mai na addu'a ya Allah idan kai nufin zaka sanya fitina a cikin mutane to ya Allah ka ɗauki rayuwata in koma gare ka a kaira maftun ba tare da ka fitine ni ba domin idan fitina ta zo subhanallah al'adu tana shafar a salih da a mutumin kware da wanda ba na kware ba idan aka ce tana shafa karka ce wai shafar fitina shine mutum a kashe shi ko a kashe ɗansa ko mahaifinsa ko ƙansa ko wansa a'a ya tsoma baki a cikin cikinta ita ma fitina ce duk wanda ya karanta tarihin fitintunu da suka kasance a farkon shekaru ma'ana farkon shekarun musulunci da suka za ga da sahabbai da tabi'ai suka dauki mataki akan fitina wata fitina in ta zo shiru shine abin nan to kuma lura da kyau shiru sai ga kuma ubangiji subhanahu wataala ya hana mu mutane shi wata kuma fitinar ya yi maganar to in ya tashi magana mai zai ce a kone littafi da aka rubuta fikihul fitan fikihu da zai bayani kan yadda mutum zai fuskanci fitintunu idan sun zo allah ya sauwaki kusan shafi ɗari da wani abu aka rubuta littafin ya mutum zai yi ta'amali da fitintunu idan sun zo mun karanta da ku a baya idan fitina ta zo wanda yake zaune shi ya fi alkhairi akan wanda yake zaune kaga wanda yake zaune ya fi wanda ke tsaye domin wanda ke tsaye yana taɗaga kai haka yana son ya hango wurin amma wanda ke zaune fa shi yana maso wanda ke tsaye ya fi alkhairi akan wanda ya tasa shi ya tsaya yana hango daga nesa shi kuma ya ce ba su je su gano so da haka fitintunu fitintunu ga suna iri daban-daban an sanar mai ke addu'a ya allah idan kai nufin a iradarka za ka sanya fitina a cikin mutane faka bibini ya laka karɓar rayuwata ilaika in dawo zuwa gare ka in koma zuwa gare ka gaira maftun ba tare da an fitine ba tsoraka addu'a yanzu wannan ya halatta mutum ya roƙi mutuwa kenan in eh ai daga wannan lokar mutuwa ce wacce take ba ba akan wani abu ya faru don don mu haɗa shi da hadisin da yake cewa idan mutum rashin lafiya ta same shi kada ya roƙi Allah ta'ala ya kashe shi kullu ya roƙi Allah ta'ala cewa in mutuwa ita ce mafi alkhairi a gare shi Allah ya karba in kuma ba ita bace Allah ya yi mishi auka kama kaga waccan wani abu ne da ya faru sanani wannan kuma alal itlaq ne kamar addu'ar annabi yusuf alaihi salatu wasalam fatir samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqni bi salihin ibnu kathir ke cewa da yace tawaffani musliman ba wai yana roƙon Allah ya a yanzu yanzu yana fata idan Allah ta'ala zai dauki rayuwarsa to ya dauki rayuwarsa yana musulmi ina fata mun fahimci wannan da ke ko yan uwa fitina mugun abu ce sai ta rasa mutum ya rubuta addinin shi gaba daya kuma kowannenmu ya ga fitina boko haram haka ne Allah kada ya maimaita mana ita Allah ta'ala kada ya maimaita mana ita قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما من داع يدعو إلى إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا قال وحدثني عن مالك ما مالك ابن أنس يا كرنت دني ونا أنه للشي مالك ابن أنس بلغه بياني يا زومسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku lura balaghahu su ake kira Balagatu na malik malik ko balahu malik bala bala na muwaffa dake na malik da ke cikin muwaffa ya ce har malamai sun yi ma wannan lafazin babi a cikin musulawar hadith ibn abin na ah, imamun nawawi yana da shi a cikin tadaribin rawi a cikin littafinsa a tadaribu rawi da yake magana kan musulawar hadith menene malik yake nufi da balagani a kire balagatu malik ko balagu malik mana malik ya ce balagani balagani balagani duk malamai sun tabbatar da cewar ibn abdulbar ya bi duk ire-iren waɗannan hadisai da ke cikin muwaffa ya tabbatar da su da isnadinsu in ban da hadisai guda hudu in ban da hadisai guda hudu wanda yake ilimin Allah ta'ala bai sa ya gano isnadinsu ba to ga a ce mutum ya rubuta littafi irin muwatta a ce hadisai guda hudu ne ba a sami sanadin su ba ya gaga ba karamin alkhairi bane ba karamin alkhairi bane saboda haka wancan hadisin da muka karanta na farko balaghahu ayin kun lura da kyau mun kawo cewa ibn abdulbar ya ce hadisi ne ingantacce domin an ruwaito shi da ta hanyar uh, abdurrahman bin aish da kuma abdullahi bin abbasin da sauban da abu umama albahiri hakan nan shi ma wannan hadisin da muke magana a kan shi malik bai kawo bai isnadin hadisin ba cewa ibalaghahu bayani ya zo masa amma kuma ibn abdul yake cewa hadal hadithu yusnadu anin nabi sallallahu alaihi wasallam min turqun shatta wannan hadisin da muke karantawa yanzu yana kaiwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yusnadu ana jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min turqin shatta ta hanyoyi daban-daban min hadisi abi huraira kama daga hadisi abu hurairah abdurrahman ibn sakharin ad wa jarir da jarir duk kaga hadisi ne wanda yake ingantacce kuma kharaja min tariq al-ala bin abdurrahman an abi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu so hadisi ne lokacin zai makaranta balagani balagani mu wuce ba tare da mun yi bayanin isnadin shi ko rashin isnadin shi ba saboda malamai masana hadisi sun tabbatar da ingancin asani malik ibn anas yake cewa bayani ya zo masa lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamin da'in mamin da'in babu wani mai da'awa babu wani mai da'awa ulwara da kyau babu wani mai da'awa mamin da'in babu wani mai da'awa ana cewa da'in mai da'awa ana cewa da'in mai addu'a ulwara da kyau ko ujibu da'awata da'i iza an ina amsa addu'ar eh, mai addu'a kaga da'i nan mai addu'a kenan ko yawa yau mai yadda da'i ko yau mai yadda da'i ila shi'in nukar kaga addu'a mai kira kenan ko yau mai yadda da'i ila in nukar ranar da mai kira yake kira kaga adda'i ana ya zama mai kira adda'i ana ya zama mai addu'a kullum da ke ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min da'i babu wani mutum guda da yake da'awa ila hudan zuwa ga shirya yake kiran mutane zuwa ga shirya mutum ɗaya da yake kiran mutane zuwa ga shirya illa kana lahu mithlu ajri man ittaba face sai ya kasance yana da lada na kwatankwacin waɗannan da suka bi shi subhanallah kaga wannan kafa bihi fadla kenan wannan hadisi ya isa falala na da'awa kenan duk wanda babu wani wanda yake addu'a yake da'awa yake kiran mutane zuwa ga shiriya face shi wannan mutumin da yake kiran mutane zuwa ga shiriya yana da ladan duk waɗanda suka amsa kiransa yana da ladan duk waɗanda suka bi shi yana da ladan duk waɗanda suka kama wannan shiriyar da yake kira ladansu da yake da shi su kuma ba za a rage musu ladan ba shi ne ce illa kana lahu mislu ajri man fa ta sai ya kasance yana da kwatankwacin ladan adadin waɗanda suka bi shi yana da mutum goma kuna ji da ke ko yana da yana da mutum goma kowanne mutum goma din nan kowannen su yana da lada goma goma shi yanzu yana da lada nau kenan eh ɗari kenan yana da lada ɗari su waɗannan ba wai ladansu za a rage a tara mashi ba wai za a ɗauko ɗai-ɗai-ɗai-ɗai ba ne a cikin nasu su su zama suna da tara-tara shi kuma a har a mai shi ɗaya-ɗaya-ɗaya one times ten ya zama ne yana da goma ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kusu. zalika wannan ladan su din da yake da shi ba zai rage ba min ujurihim daga ladansu shay'an ko kadan za a bashi ladansa cikakke a basu ladansu cikakke in aka basu lada ɗari su goma to wannan ɗari da aka basu shine cikakken ladansu haka nan za a ɗauko ɗari a bashi domin shine sanadiyar shirya su yana da nau kenan yana dubu kenan yana dubu ɗaya ke saboda ne da'a ila hudan ku lura da kyau in ka kallaci ladan sai ka kallaci sharaɗin ladan wana ji da ke ko in ka kallaci ladan lalle ilalla akwai lada in mutum dubu ne aka ba kowa lada ɗari ɗari nawa kenan ku dai lissafa ne mutum dubu biliyan ɗaya kenan ko to kaga shi yanzu yana da lada biliyan ba wai a cikin nasu za a rage ina da maimaitawa ba wai a cikin nasu ne za a rarrage a rarrage a rarrage a rarrage a rarrage a tara mashi ba da ya kaga alahun eh, eh, kungiyar yan kwadago ba a cikin albashin yan kwadago ake cire musu ba duk kungiyoyi ba cikin kowace kungiyoyi ba dai debo masu kare duk ba cikin lada a cikin albashi da ake cire masu ba to wannan ba haka yake ba yadda aka ba su haka kai kuma da kai sanadiyar shari'ar su za a debo a baka isa yace la yan qusu ujurihim shay'a hakan baya rage komai daga Ladansu da aka ba su to amma sharadin shine mamin da'in ila huda babu mai da'awa zuwa ga shari'a sai idan yayi zuwa ga shari'a kun da ke ko sai idan ya yi zuwa ga shirya ba ya yi zuwa ga karan ba ba ya yi zuwa ga ƙungiyarsa ba domin Allah ta'ala cewa iya kul hazihi sabili ad'u ila Allah kul ce hazihi wannan sabili ita ce hanyata ad'u ila da nake kiran kowa zuwa ga Allah nake kiran kowa zuwa ga Allah to shar'in da'awar na farko shine ta kasance zuwa ga Allah in ma ƙungiyar ka ce ya zama na ita hamzatul wasuli ce hamzatul wasuli ce ta yana kaga ai hamzatul wasuli abin da isa ta zo saboda harafin da ke gabata yana da sukun ne kun lura da ke ku yana da ɗauri ne ya kake raba to kafin ɗin sukun yake da shi sai a kawo alhamza domin ta tashi sukun ɗin shi yasa kaga take farawa ake farawa da ita a farkon harafi amma a farkon magana ba a fara da ita a tsakiyar magana kaga farkon sura aka ce iktaraba nas amma tsakiyar sura waqtaraba alwa'd alhaq ba za ka ce wa iktaraba alwa'd alhaq ba da zaran ka ba da za ka ce wannan buli ne a gonar masara ita hamzatul wasli in ka dauki kungiyar ka a matsayin hamzatul wasli alhamza ce na tayi hada mutane domin ku amfani da wannan wurin isar da da'awa ba wai kungiyar ita ce ma'auni na wanda yake kungiyar ne mutumin kirki wanda bai kungiyar ba mutumin kirki bane wanda yake kungiyar shi ke da awata daidai wanda bai kungiyar bai da awata daidai to kaga wannan kuma ya zama shafa labari shuni da ina fata mun fahimci wannan da ke saboda haka ka'ida ita ce ana yin da'awa ne zuwa ga Allah kada mutum ya kuskure ya yi kira mutane zuwa ga karan kansa zan za su barranta da shi istabar Allah zina tubi'u min allazina tabu'u wa ra'ul azaba wa taqattu bihim al-asbab kada mutum ya kuskure ya kira mutane zuwa kungiyarsa, ko ƙabilarsa ko ƙasanci ko ma menene ana yin da'awa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal sabili ad'u ila Allah wannan ita ce magana to anan duk wanda aka amsa kiransa to yana da lada na adadin waɗanda suka amsa kullure da ke ko kaga kuma hanyoyin da awadin suna da yawa ko mutum ya sa abin nan kakaki ya sa loudspeaker ya kira mutane su amsa ko ya yi a rediyo a amsa ko ya yi rubutu a dinga karanta rubutu duk hanyoyi ne na da'awa ko ya yi hudu ba ko ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya dai kira mutane zuwa ga shirya shine abin da ake nufi ya kira mutane zuwa ga shirya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil ta'ala ya tsaya aiki Allah sallallahu alaihi ya ce wa ma min da'in kuma babu wani mai da'awa yadda hu ila dalala da zai kira mutane zuwa ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu wani mutum da zai kira mutane zuwa ga illa kana alaihi Mislu awzarihim fa sai ya kasance yana da nauyin zunubi kwatankwacin zunubansu kwatankwacin zunubansu layan kusu zalika min auzarin shai'a hakan ba zai rage ko kaɗan daga cikin laifinsu ba mutum ne ya gina otel aka zo aka karɓi wuri aka yi fati aka kwana ana ba to adadin waɗannan da suka cashe ɗin a ce kowa yana da zunubi kaza kaza kaza kaza su ɗari da suka zo to haka za a tara yawan zunubinsu a lafta mashi ƙwarai kuwa ko ya gina otel ya ware wani wuri aka za ka kira ko ya bude gidan karuwanci shi mai ya dame shi kudi yake karba a shiga ya karuwanci duk laifin da aka yi duk laifin da aka yi kullum da ke ko yana da zunubin kowanne mutum guda na adadin mutanen da suka yi in jiya mutum goma ne yana kukan ba kasuwa yau mutum sha biyar kaga zarbin ya karu Allah ya sauke Allah ya tsare mu Allah ya sauke Allah ya tsare mu sawawan bidiya mutum ya kago aka ci gaba da aikatawa duk wanda ya aikata wannan bidi'a shi na farko da ya kago ta yana da zunubi yana raye ko ya mutu yana raye ko ya mutu malamai sun ce duk wanda aka kashe a yau ko a jiya ko a shekaran jiya kasan sun kashe wani hamshakin malami ko a ƙasar ogu kawai aka je aka kashe shi Allah ya kashe daga fara ya ramshe shi Allah ya kyautu da makwancinsa Allah karɓe su a matsayin shahidi to duk wanda ya yi kisa kuna ji da kyau ko duk wanda ya yi kisa malamai suka ce dan annaba adam na farko yana da yana da zunubi yana da kaso a wannan a wannan kisa dan annabi adam da Allah ta'ala ya bayana su cikin suratu al-ma'ida qala qala la aqtalanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka la taqtulani inni akhafu Allah rabbul alamin saboda shine farko wanda ya sunnanta kisa shine farko wanda ya kawo da ake kisa to tunda yayi kisa duk wanda yayi kisa bayan sa wurin waye kwaikwaya wurin shi to yana da laifin kisa har gobe har jibi har rana alkiyama ta tashi sau daga mutum sai hatara mutum sai hatara za a yi posting a whatsapp bai karanta ba sai ya kwafa sai ya posting sai an yi magana ya ce wallahi shi ma bai karanta ba ana haka ko ba haka shi ma aka fi ko ya dan karanta sama sama sai ya share a facebook wani ma saboda tsabagen kira humanci da tashi yake cewa please ka yi fuhodi din wannan ko kai share a akan ne ya kawo ɓarna sai ka ɗora ta to daga bayan gaba duk wanda ya kwafa daga gare gaba yi ciki to kai ma ka shiga layi so daga a hirɗin mutum ya natsu sosai da sosai sai malamai suka ce to in ya tuwo fa kun gane ko tuban a nan shi ne ka karsa kunne da kyau ka fahimta ya tuba tsakanin shi da Allah nau nan? a kan sharuɗan tuba dama alama fata wani yato Allah ya ode ila zambin shi ma baki a min umri wa an yato rukar masu ya tafi satiya in kana mutalabisan biya abu na biyu ya fito zahiri ya barranta da wannan abin da ya kago ƙwarai ya fito zahiri ya barranta da wannan abin da ya kago mun ce fito zahiri shine kowai wallafa littafi da zai warware duk waɗancan abubuwan da ya faɗa kamar yadda abul hassan al ya yi wanda yake da ƙidar asha'ira ya rubuta littafi al'ibanatu al'usulun diyana ya barranta da aƙidar ya gano yanzu yana kan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ya rubuta littafi da ya magana kan aƙida ahlus sunna wal jama'a sunan littafin nasa al'ibaratu a usulul diyana tun da ran shi ya bar a ƙera a sha'ira din da wasu suke kayanta a yau Allah ya tsare mu gaba daya ko ya fito gidan rediyo ko ya fito wallafe wallafan sai a manya tuba tsakanin a ɗaki ai mabiyan shi ba su sani ba kuma ba san ya tuba ba ai saboda haka Allah ta'ala ya tsare mu malamai suka ce duk wanda yake akan shari'a a yau har zuwa ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da lada akan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da lada don shi ne farkon wanda yazo da shari'a shine farkon wanda yazo da shari'a huwa allazi arsala rasulahu bil ina fata mun fahimci wannan da kyau malamai suka ce duk wani alkhairi da sayyidina Usman ya aikata Abu Huraira yana da lada abin nan Abubakar Siddiq yana da lada saboda ne saboda shine sanadiyar musulunci musulunta Eh, duk wani aiki na Usman ibn Affan na alkhairi da yayi to Abubakar Siddiq yana da lada a cikin wannan saboda ne saboda Abubakar shine sanadiyyar shiriyarsa shine sanadiyyar kaga sanadi ba ake bukata Allah ya kaddara zai shiru sai ya sanya ka sanadi shi ke dan ka samu wani account din naka yake ta tafiya so daga yan uwa dole mu yi tunani mu buɗe mu a samar da hanyoyi na da'awa na gartattu da za a shirya da mutane ba ka san mutum ɗaya ne zai shiri ba ta sanadiyar ka gaba ɗaya familinsa da 'ya'yansa da ya haifa da kowa da kowa su karɓi shirya ta sanadiyar ka shi ya shiryu sai zama ta sanadiyar shiryarsa familinsa abokanansa 'yan uwansa da sun in ina fata mun gane wannan da kyau kuma saboda haka mutum ya nisantu da aikata bidiya da ƙago bidiya da yada sharri duk waɗanda suka yi a bayansa tofa yana da yana da zuni Allah ta'ala ya tsari Allah ta'ala ya tsare ba yanzu duk waɗannan abubuwa da muke karantawa mu ƙaru da su a cikin littafin nan yahaya ibnu yahaya allaisi yana da ladan su duk abin da ka ji ka gane ka fahimta a ya yahya ibn ya al-laifi yana da yana da aha eh yawwa dama yana nake so ku ce haka kuma malik ibn anas wai ka zuwa ga adadin ruwayoyin da suka fantsama a duniya duk channel ɗinsu yana koma zuwa ga malik ibn anas duk abin da ka karanta amuwafa muwaffa kai aiki da shi malik ibn anas yana da lada a kai. domin da'awa ce ila huda man da'a ila huda hudan shiriya na kira ce na kira ce kuma ta zo fi sayaki sharfi wasu malaman usul fiki suka ce ta ummu duk wani abin da yake shiriya duk da ba wani abu da zaka ce wannan karami ne wannan babba ne sai dai a mahanganka shiriya ta tauhidi ai ta ce kan gaba akan shiriya ta waɗansu abubuwa kullu to duk wani abin da yake amsa sunan shiriya mutum ya shiru ta sanadiyar ka kana da ladansa sannan shi kuma duk abin da ya ci gaba da yi da waɗanda suka shiru ta sanadiyarsa kana ji da kyau ko kana da ladansu so ka al'amarin ba karamin al'amari ba ne al'amarin ba karamin al'amari ba ne amma fa mutum ya sani sai in yayi da'awa ila huda sai in yayi da'awa ila huda sai in ya kira mutane zuwa ga shiriya amma ya kira mutane zuwa ga bata to fa haka fa Allah ya sauke kuma da makaranta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين قال وحدثني عن مالك أنه بلغه ولله مالك بن أنس بياني يا زومشي anna abdullahi bin بن عمر abdullahi عبد umar بن ya ce allahumma ja'alni min a'immatil muttaqin ya Allah ka sanya ni cikin jagorori na masu jin tsoron ka cikin jagorori na masu jin tsoron Allah shine da abin nan addu'ar ko waj'alni lil muttaqina imaman ya Allah ka sanya ni zama jagora na masu takawa to shi ne Abdullahi bin Umar yana addu'ar Allahumma ja'alni min a'immatil muttaqin dan ka san shugabanci na addini imamatun fi dini ita ce ala daraja mutum ya zama jagora kaga shi wannan liman ne na sallah ko sallah kuma ita ce addini amma imamatun fi dini zama na shi jagora ne na addini gaba daya kamar yadda ka ga liman ana koyi da shi ne a sallah sai ya yi ruku'i za a yi sai ya ɗago za a ɗago to a ce kuma wannan haka ake koyi da shi a sallah da wajen sallah da maganganunsa da shirinsa da aikinsa da barinsa duk ana koyi da shi wani ai ya aikata To tun da wani ya aikata kawai abin yana da kyau wani bai aikata ba tun da goga bai aikata ba to ku bari saboda mai ke kaiwa a samu wannan kuwa sai mutum ya samu dun tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya jagorantar da shi a cikin al'umma ba tare da shi ya sani ba Allah ta'ala ya jagorantar da shi a cikin al'umma ba tare da ya sani ba qala wa hadathani an malikin annahu balaga wa anna abad darda kana yaqumu min jawfi al-layli fa yaqul namat al-uyun wa gharat an-nujum wa anta al-hayy al-qayyum قال وحدثني عن مالك ce imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan annahu lalle shi malik ibn anas balagahu bayani ya zo mishi anna Abad darda lalle abu darda kana ya komo min jofin lai ya kasance yana tashi a tsakar dare abu darda ya kasance yana tashi a tsakar dare nan abu darda a banga jana shi a gaban zuwa mana insha Allah Abu Darda ya kasance yana tashi a tsakiyar dare shi ne tsakar dare tsakiyar dare ai kun ga mun yi hadisin yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ko fa kul sai ya tashi a cikin dare ya ce na matul uyun idanuwan kowa sun bacci duk ido ya bacci ɗaya kenan wa gharatun nujum taurari sun bacci wa anta alhayyul qayyum ya Allah kai ne alhayyu kai ne alqayyum ya Allah biya mun bukata kenan dan kaga idanuwa sun yi bacci shi Allah ta'ala la ta'khudhu sinatun wala nawm gharatun nujum taurari sun bace gaba daya yanzu kawai sai alhayyul qayyum sai kuma ya ambace cewa anta al-hayyul qayyum kai ne alhayyu alqayyum malamai sun lissafa wannan suna na Allah alhayyul qayyum cikin sunaye ismullahi al'azam da aka ce ismullahi al'azam suna cikin surori guda uku alhayyu alqayyum suratul baqara da al imran da suratul taha kaga a baqara akwai Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm ayatul kursi kenan a taha abin al imran kuma akwai alif lam mim Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum sai kuma suratu qaha wa anatil wujuh lil hayy alqayyum wa qad khaba man hamala zulma wa anta alhayyu alqayyum ya Allah kai kuma alhayyu kai kuma alqayyum sai Malik ibn Anas ya kawo wannan hadith wannan asar na Abu Darda domin ya rufe mana babun addu'a shi Sun gane ko domin ya rufe mana babun addu'a da shi gaba daya sai kawo shi cewar ana tashi cikin dare wannan sahabbai suna yi su tashi cikin dare su fa almajiran ma'aiki ne sun shaƙi numfashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wala dalin sun ce amin ya ce wala dalin su kuma sun ce amin amma sun tashi cikin dare suna ta addu'o'i daga cikin addu'o'in su Abdullahi bin Umar yana cewa Allahumma ja'alni min aimatil muttaqin daga cikin lokutan da suke tashi suke addu'a akwai tsakar dare kamar da hadisin Abu Darda ya ba mu bayani idan mutum zai yi addu'a sai ya fahimci abubuwa kamar haka yanzu kai kaɗai kake addu'ar wana ji da ke ko idan kai kai kake addu'ar sai ka sanya da lamirinka اللهم اجعلني نورا الا كسن من هسكي اللهم اجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي دو وانا ياو الاضافة علامة انك كرين تجي الدعاء إذا كان الدعاء متان يسنى تشوى اني كنا جريتو كان الدعاء متان يسنى تشوى اني to yanzu ba kai kaɗai kake addu'a ba gaba ɗayan ku kake addu'a saboda haka ba za ka yi makanka addu'a ba za ka yi makanku addu'a ne ba ke ɗaya sai ka ce Allahumma ja'alla na nura Allah ka sanya mana haske waj'al min na wa foke na wa an na wa an shama'ilina sai ka dinga amfani da nunin jami'i ina fatan mun gane wannan da kyau eh, a yanzu yanzu ai ya ce hadisin da ya zo da lafazin mufarar fa wana ji da kyau ko kuma addu'a ce cikin jama'a sai kan mai da lafazin mufarar din ya koma jam'i kullum sai kan mai da lafazin mufarar din ya koma jami'i eh Eh, rabbi zidini ilman mutane suna cewa amin yake cewa rabbi zidina ilman don kuma kana makanka addu'a mutane suna cewa amin yaushe za ka yi nasu wanda shi ne abin da musulunci ya karanta ɗaya kenan abu na biyu da mai addu'a da masu cewa amin duk sun yi tarayya a cikin addu'a duk sun yi tarayya a cikin addu'a shi yasa da annabi Musa alaihi salatu wasallam yake addu'a yake cewa rabbi innaka atayta rabbana innaka atayta fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليضلوا عن ala ربنا طمس على اموالهم وشدد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم kunga annabi Musa ne yake addu'ar annabi Harun ani yake cewa shi yasa sai Allah ta'ala ya ce kar ku jibar da'awatukuma an amsa addu'o'inku ku ku biyin kuma da halin wa aka ga mana yake addu'a annabi musa shi annabi harun ne yake cewa amin tsoraka da mai addu'a da mai cewa amin duk masu addu'a ne wadda ji da ko duk masu addu'a ne saboda kada mai addu'ar ya zo ya yi makansa ga wani yana cewa amin <coughs> shi kuma yana makansa saura kan mutum zai addu'a sai yi wa kansa da sauran al'umma baki daya kada ya zamana yana addu'a makansa kuma ga jama'a sana cewa amin wannan zai taimaka maka ka fahimci al'amurra haka idan za a yi addu'a kun lura da kyau ko kuma wannan ma ya fi a kan lafazin da ake cewa na gargajiya da ake yi ta zagayo ko a yi kaza an haka samu mutum guda ya yi addu'a ya wadatar sauran suna cewa amin amin amin amin amin saboda sai ka ce a karanta wani bai iya karatun ba ka gane ko amma din sha Allah ta'ala amin inda yana zuwa makaranta zai koya kuma ji in sha Allah ta'ala amin inda yana zuwa makaranta zai koya na sai ya je makaranta ba akwai da akan titi aka yan wa addu'a tana da matukar daraja tana da matukar muhimmanci Allah ta'ala yake cewa kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace me kuke tsammanin ubangijin ku zai yi da ni ba dan addu'a ku ba ai addu'a ba karamin tasiri take da shi ba addu'a ba karamin tasiri take da shi ba ya kar mutum ya kasa a gwiwa wurin addu'a daman ko ya faɗa ko bai faɗa ba shi ba komai yake ba a gaban Allah subhanahu wata'ala kuna ji da kyau to ya nuna ma Allah ta'ala shi ba kowa bane shi mabukaci ne a gare shi Allah ta'ala ya malalo maka kawai Allah ta'ala ya amfana da mu baki da